اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الشاديو جواب المقرر شهر اليوم شهر الله من من شاء خذ وتنكفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ishirin da daya ga watan ta miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu da ashirin da daya muna wannan masallaci na ibn taymiya da ke cikin jihar kaduna a ta najeriya muna tare da dundun al'adar wuriya na ashafi ya haya al'amfaifi rahimahullah mako da ya gabata mun yi karatu cikin anna'ati babu na'adi. yau za mu sake dan maimaita abin da muka yi sannan mu ƙarasa babin gaba daya da yadda Allah subhanahu wa ta'ala suna fatan allah ya mana jagoranci ya fahimtar da mu abin da ba magani ba bismillah babu na النعت مما رافع يعود لمن أو لمهل فأول الاثنين منه أكبري فنوته من عشرة أربعين بواحد من توفيق العراضي ضعف أو قبض أو انتصاب لنا من الإنقاذ والتذكير والذكر والتعب والتنكير فقول ما جاء له الطاغير وجاء معه نسوة حوامل وثاني وثاني الاثمين من أخيه وإن جرى المنفوس غير مخالف واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمخارج مطابقا للمطلق مذكور مثاله والرجال حرتان مثاله والرجال حرتان منطلق زوجهما العبدان ومثله آتى غلام سائلا زوجته عن دينها زوجته عن دينها المحتملة النعت إما راكب المثمر يقول للميمون أو لمؤهل فأول الاثنين للمؤجر فنوته من عشرة لأربع بواحد من نوت بالعقاب مرة أو ضرب أو انتقاب فذا من الإفراد والتذكير والذكر والتعليم والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معهوم وكن حوامل وثاني الاثنين من مؤخره وإن جرى المنهوج غير مفرد والعين في التأنيب والتذكير مطابقا للمؤخر المذكور مثاله قد كان حرتان منطلق زوجهما العبدان ومثله آتاه لهم سائلة زوجته عنه المحتاجة الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله اللهم ألهمنا الصواب من الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب النعج فمن yadda muka gabatar ومن bayani zai mana bayani akan anna'atu anna'atu wasu malaman kamar yadda muka ce sukan ce masa asifa akan samu anna'atu wal mal'ud ko asifatu wal mawsu su ɗaya ne na'at yana daukan hukunce-hukunce da dama kamar yadda za mu gani sai dai kuma yakan ji matsotsi shiga liban a abubuwa guda hudu sai dai har yanzu malamai sukan dube shi ta fuska biyu ce akwai annahajul haqiqi na biyun su ce akwai annahaju asabari akwai inda suke haduwa a hukunci akwai inda suke haduwa wala Allah ba bi wannan bayanin ba karatun da ya gabata amma a wannan cikin da tsarewa ne za mu yi bi a lahi jallajin jalali kaji komai annahatu shi na'ad malam yake imma ma ki ulli mudumar ko ya yi ga wani sakayayyen suna Yahudu wanda wannan sakayayyen tunan ke komawa lilman ga wanda ake sifanta shi domin an samu sifa to akan samu mai sifa kamar inuwa ce ba a samunta ba da wanda ya samar da inuwa ba kai bukula fa a wani littattun mai da hu a jibiri manuruta hurin a jimacin da arabai Ba a wani littattun mai ne kamfan wannan kaso guda biyu tun da mun ce akwai haƙiƙi akwai sabani kashi na farko minhu daga wannan nau'i na na'ati a cikin mal'utaku sai ka bi da wanda ake sufantawa da sufarta yana nufin ka bi da shi wajen hukunci wajen wasani dan na farko ya dauki wasali sama shi ma na biyun wasali sama zai dauka in ya dauki matsa shi ma matsa zai dauka in ya dauki jabra shi ma jabra zai dauka ya ce bin ashirin da arba'in na ce wannan kuban shi haka haka na ce ko na so in samu zarafi in dube shi na musamman zarafin bai samu ba fi ne min aukihil ihrabu yana bibiyansa a tsayan fuskokin ligirabi da muka guda ko او أوجه الإيرام هدني منا دا رفعة منا دا نصبة منا دا جرة منا دا جرمة او أوجه الإيرام فأما كما إن مجانا سونا مجيئ kaga ɗaukar abubuwa uku yake iyawa banda na hudu na hudun da bai ɗauka shi ne daidai jazma idan aujihul irabu huna ukun nan wasu kala uku banda dauri sai ya ce da rashin yakan bi shi a rufa'a aw sabbin yakan bi shi a wasali ƙasa a wintisar ko kuma ya zo da wasali sama ne shi ma a nan yana bin sa kamar yadda muka sani ra'aitu zaidan al'aqila kaga ya shi a nasba an Ba barartu bi zaidin al'aqili kaga ya shi a lele ya fa ya zaidun al'aqilu kaga ya shi a lele rafa da wani zai ce ra'aitu zaidan al'aqilu a ce ba haka ba a yi kuskure ko ba ramutu bi zaidin al'aqila ya ja a kayi dole ne na'ad al'irabin sayabi matsuwa النعت تابع للمنحوت رفعا ونصا وجرا كنت جبكة تفكر هذا من الإفراج والتذكير والضد والتعريف والإيراد هذا هذا هو قلت اللي min al a lokacin da na'at da man'ut su kasance mu famadai ja'a waladun kaga ba za ka ce zakiya ne ba ba za ka ce asiya ba sai dai ka ce arzakiyu ja'a waladun zakiyun ja'a alwaladu arzakiyu an gane mutu haji mutu haji shi ne kaza min al-isra'i والتمثيل إذا نكر لي موصوف الدم صنعة ما في زمن نكر shine suna gaba gari waladun suna ne gaba gari rajulun suna ne gaba gari duk namiji a duniya babba ana ce mashi ne kowa ne diyaro a duniya kowa ne ne shi ana ce mashi mene wala dole to suna ga magari sifa in za ka kawo sai ka kawo sifa ga magari na yi tsallake to ai sai in tsallako قام الألع في واحد من أوهن الإنغاز في نظر هذا إيه؟ من الإفغاد والتذكير والضد والتعريف والتذكير آه بيتي بدني ما يشلوا na koma karshen shi ko to na zangaro zan dawo babban shi kenan ko ah, wancan kini haka nan idan ya zama muzakka to sifar ma sai ta zama ne ne muzakka ba a ta'alitinsa جاء ولد بكية yayi gani na yi ta'adisun ka kuma yanzu na ce ba a bene mene ta'adisun mazartar izan fahimu. ya a waladun zakiyun habara rajulun بني هذا رجل بني ولا أني تذكير بكبير بأتي بنية با ولا أتي بني طيب وضد هكذا إنك صاحب فيه شيئا وتنشر menene kishiyan ifradi tasmiya da jam'i tasmiya da jam'i ja'a rajulun zakiyu ja'a rajulani zakiyani an gani ja'a waladun mujtahidun

جاء أولاد أذكياء جاء رجال مجتهدون هذا مرفوع بالواو مرفوع بالواو أفهمت هذا أكثر من كيلان كيسراجي akasin ya samari ya ce to wanzittu haka nan ma a samu akasi a tazkiya mun ce ja a wala don zakiyo to ziddun tazkiri a ta'ani an gani ja a cibin ton a ita ta kwafe matsayin malin ولد جاءت بنت ذكية هل ذلك جاءت بنت ذكية هدر امرأة مجتهدة أجبت أجتأليكي بنت امرأة مجتهدة النعت والمنزل جاءت بنتان اسمتان كذا شركة الركيتان ركيتان فأنت ترفعه بماذا؟ بالألف aka tafaruhu bil alihi ya atbintani zakiyatani ja atumra'atani mujtahidatani ta'ani tushir ila ta'ani wallahu awal wal alif yushir ila tabniya al-dali kita tam tana nuna mata ne alifin kuma yana nuna mutum biyu an gani alifin iskanai ja to ja'at banatun kalibu banatun jam'u min ja'at banatun sai mu ce tun. زكياتون أم فهمت توا جمع مؤنث اليوم آه. جاءت النساء المجتهدات نساء مجتهدات آه. كانوا مجموعة أجيال duka gado suna ɗaukar mene abinda mai sifa ke ɗauka sifa haka yake ɗauka na shakali wannan shi ne ma'anan wata wa wasit wata abifi wata fiye a sai kuma wanda yi na uku ta abifi in kana al-mar'ud mu'arraban kana na'tibu arraban ya alwalad alwalad ya allad walad arrahim alif da lamba dan fi mutarafa جاء الرجل المجتهد أنتني جاء الرجل المجتهد طيب أنتني هذا في مسابقة وجميل التعريف sannan wancan iri su yi wajen kasancewar su na tara suna ga wanda kowa na iya yafawa shi ne ka ce mene ya a aiki wulon muji ta hidon ta ce ba alif jalam ɗin na kiratun قابل المؤثرة أو واقع موقف ما قد ذكر وغيره معرفة أم ذلك sosai watan iri ke ja'at imra'atun zakiyatun بدون ألف ولا لام نكرة dan lura wajen imra'atun muka ce imra'atani a jam’i mai mata ce kumbanta jam’in ima ma’adu nisa ba jam’i a kan wata da larabci sai dai an nisa mu ko an nisuwa halacin nisuwa sufin madinacin ma’adu a jiri to hawi nufa ta har annabta قد شغفها صرفا إنا لنراها من المخطئين هناك جمع المرأة النساء النساء ita kuma kalmar annisa ba ta da mufarari ba ta da musanna ya sai ka lura da wannan inda shi kawo an gani lisanani la hafa kana neman kuka baki sai ka koma ke bawa su zama haka larabi aka haɗa ta da matan gari kuma sai aka ce bitwa ko ka ce annisa yawwa فقولنا جاء الغلام القابل وجاء معه نسوة حوامل هذا كما مشي جاء الغلام جاء الغلام الفاضل طيب كانوا بأ الغلام الفاضل بيا هذا sha uku na farko dai mufradi ne al-gulam na biyu al-fadil mufradi ne to kaga ɗaya kenan na biyu al-gulam ma'arafun bil alifi wallani al-fadilu ma'arafun bil alifi wallani الغلام الفاضل مرفوع كلاهما مرفوعان أم قال كلاهما مرفوعان سنن الغلام مذكر له ديكينا الغلام مذكر والفاضل muzakaru a ga misali ya hada duka waje a ma'ahu niswaton jam'in nisa ya ce hawa ne suka fi da ciki sun tutu shi ne hawa ne wanda suke ɗauke da juna biyu mun maganar hawani ya muhani an gani hamilu jam'u tafsir akan ce mashi mene jam'u tafsir an gani babu hamilatun inda kana nufin mata masu ciki ne sai dai yin walhamilatu wutsira ba kuma mata ake bibi ba a nan eh suka ne masu dauke da rabuwar ni'ima da nan mu sha mai wanka mu yi noma allah mun gode maka muna cin arzikinka muna saba maka ba ne daina ba mu ba allah mun gode maka وثانيا للتسميم منه أفردي وإن جرى المنهور في غير مصرع كيف إيه، شي نبيو وأن شي نبيو متبع با سيزرى مستوى متبع شكو shine akan ce mashi annahatu astabari wai ka kika annahatu alhaqiqi sifa ce ta hakika da ya sa ce mai sifa ta hakika saboda duk in ka duba sifa yana komawa ne hakikatar da wanda aka sifa da kai tsaye kawai an gani jami'in namiji a hausa aka gabatar da menene wato ala sifa rakat ake gabatarwa ko annal mahmud jami'i ce gabatar ne alal mahmud jami'i sannan akwai da bai su yan dinna jami'in an gane wato da mijin an gaishe ka jami Allah ya sa ku gashi malalacin namiji hayya <laughs> ba ta yi ba malalaci ai zai sha menene takaici ko ha ba malalaci wa ke sai ko iyayen shi ma sai dole yawwa matar shi kuma in ta gane malalaci ne da ba ta aure shi ba dan zai barta da yunwa ba zai je yi aiki ba tana nan sharaf a shimfina da ka ce an yadda zulo da ya kawai kai dai kullum a kan shimfina kamar filo haba a yi gari ya waye namiji fita yake kuma ba kana kwanciya ta daina da allah kwamshu fi manaki da hawa kudu da mutane wani laihin da shuru duk wanda ya fita ya nema allah zai ba shi ba a iyakanta arziki ga gidan wani ba ba shi sa Allah ya tsauke arzikin da kasa ya mai da shi sama don aka da yake wani ya tashi ya ɗiba ya ɗiba ya yi rashin ya zauna a kai amma da yake allah rahimu ne sai ya ce wace sama ya zai cike nan ba Kada za a sauko ma wani da shi ma baka sani ba kila kana barci Ya ka gani sai ka san allah ya wasani ya yi mai ne minhu afkamu biyu وإن جرى المنقوط غير مخرج kashi na biyu na na'aki za ka yi ikimali ne ko da wanda aka sufanta shi ba mutu a ba ko da wanda aka kamanta shi ba mu ba ne ba ne kaga sun yi hannun riga da wanda ya fara وجعله في التأليف والتذكير مصادقا للمظهر المذكور sannan a fagen ta'adisi da tazkiri to za ka sanya shi ya dace ne da mene ya dace ga kalmar da aka ambata bayan wanda ake so a kubanta shi ba ruwanka da wanda ake kubanta nan ma sun sake hannun riga za mu dawo mu yi misalai don a gani ina son fasa hajji kila in muka dawo ba da misali a fahimta an gani إرساله قد mun tsari تاري منطلق الرجاء والعبدان ke misalinsa abin ka ce wata ne yaya biyu shi ne wurin ne ko? a turbata ne wato mata ne guda biyu suka fitata ɗangare mun kun, zauja kuma al'abdari mazautu su biyun gaba daya bayi wa mitiluhu a tabula fa'ila zaujatuhu an dini halmubuta lahu misali na biyu a tabula yaro yaro سائلة zawjatuhu an diniha wannan da matan shi take tambaya game da addininta almuhtaji da lahu wacce ake bukatar kila misalan waƙar su ɗan yi maku tsauri ba mun ba ku misalai kai inda za a yi ɗan tafsirin misali inda gaya shi ne alfahar kamar ta ce ja'a muhammadu an gane ko al'aƙilatu umuhu al'aqidatu ummu sifa ne na waje. na muhammad amma sifar ta koma kai shi duka kai tsaye bal waccan sifa sifa ce ta uwar muhammadu an gani amma in ka hada sifar da wanda aka sufanta duka ana nuna maka sufar muhammadu domin kila muhammadu suna da yawa sai ka ce muhammadu wanda mahaifiyarsa mai hankalin nan kaga duk wani muhammadu wanda mahaifiyarsa ba mai hankali ba ya fita an gane in batsa-batsa ce muhammadu wanda mahaifiyarsa batsa-batsan nan sun ba batsa <laughs> kamar sahihiya ke da ko an fahimta to idan ka lura sufar da ake so a sufanta muhammadu da shi sun yi mutsabaka a wajen tarkini kila ku lura ba ki buta ba da sai a ce al'aqilu ummu kaga sun yi bambaran kwai an gani ja جاء الولدان الآقل أبوهما sun yi mutabaka a wajen tasiriya kila an fahimta ba za ka ce al'aƙila da abubuwa ba Ku ba biyu za su kwana ai kuma sun zama 'ya'yan titi kenan an masa wane ne uban kowa a ce shi ne uba an gane wannan bal al'aqilu abubu. an gani kaga anan ba an yi ne ne an sha bambam haka nan sai tasmiya sifan ya zama mausu ya zama mufradi sifa ya zama jam'i haka za ta ba da shi a jam'i sifa jam'i ba sifan ba mufradi mal'ut amma na ake jam'i ko kuma sifa shi ne na ake ko? man'ut shi ne wanda aka sifanta sai zama jamu sifa kuma mutu rani haka za ka rari hadarar auladu almujtahidu abuhu to kai almujtahidu abuhu sai ya zama na'at amma sabani domin almujtahidu abuhum yana sufanta yaran ne gaba ɗaya kanmu an gani yana sufanta wane ne yaran mujtahidu abuhum kaga kamar shi kawai kaga ya zama sifa wal mawdu mubtada da khabar mujtahidu abuhum abuhum mudafun wa mudafun ilayhi ko mudafun wa mudafun ilayhi kuma shi shine yake matsayin Mutane a khabarul mutane, in ka koma ka rage an fahimta amma ja'a a auladu to shi kenan Al'aulami su ne wadanda ake kufantawa masu ke to inda mun bi ka'idan da muka sani da sai na cikin su ya zo da bene jami'i sai zo da jami'i to kana sa jam'i ma'ana ya canza ja al'auladu al-mujtahiduna sai koma aba'uhu kana nufin kenan kowa uban shi daban ya koma bebe kowa uban shi daban amma idan kana nufin yaran mutum ɗaya ne ta wajen ba da sufan nasu inda sufan ya shafi baban ne to sai ta yi ifradin shi waje haka nan idan akwai matsala ta tasbiya ko ta amin shi ma wajibi kai shi ma wajibi kai saboda haka ja ka kaga namiji sai ka ce almuhazzibatu uku ba almuhazzibu uku ja'atil bintu almuhazzibatu ummuha dan saboda sifar su mata an fahimta to haka zaka Abin hadisin nan shi sai suna ce mashi anna'atul tsabari kunga sifan ba kai tsaye tana komawa ga mansusin ba sifan tana komawa ga wanda aka jingina shi da mansusin sai ne dole a samu link wani zamiri wakilin suna wanda zai daɗe ya koma ga mansusin ya sa aka ce almuji fahilu abubuwan kumfin nan dalili ne ya kudu ilal mal'uki shi ya sa aka ce na'atin ne amma sabadiyun ba na hakika ba ne ai ba ɗan ne muhazzab ba ba ɗan ne mujtahidi ba ba ɗan ne ko ɗan ne zakiya ba umar ne sai dai sufan da aikin da uban takar su ne suka tattara tufa sai suka koma ana sufanta ɗa shi don a tantance a gadi alasa allah a takaice ke gulamu to kaga gulamu sai aka ce sa'ilatun zaujatu ba a ce ta sa'ilun zaujatu ba an gani gulamun ai namiji ne na wani muntalikun rauniya kuma wato muntalik imtalaka kamar wanda ya tafi eh a ba na talakun na na taki ba ne nan dama tafiya ce ai dama tsallata yi tsalliku tsallaka dabbatau ai sakin ne ta kafi shi ne a yanzu da yar amma nan intila min huna nan tsalik wato za mu tashi daga nan sai mu ce min huna nan tsalik eh, ai ba shi tsalar in ka bi ma'anarsa ai an ce ne kawai da tana daure ne eh, ka kudin ne ta ka daure a gida to yanzu sai ka ce na kwanta ɗauri istaliki ta bi abinci ba da ba ke an karya ta kasar saki annabi ya kira shi karaya ne ga yaro amma saboda rashin sani sai ka je na ta hakira ne ta ke kaban ta ko da yake wasu damuwa ne da muke samun ya hana ta ce gani ga walakanci ga tsaunacewa ita gani ya amfaninta ya hada mata kullum matsari na gani ba za a ji tsoron allah hmm. wa ake mahunna in ke salar wata biyu bi hadiyil qur'ani Allah ka ba mu iko ko kuma mata ku zai na tsiwa ku zai na tsiwa ba tsiwa ta ne ba shi nan na su kama meza ba kyau ba kyau ku zai na ba za ki gane kina cikin ni'ima ba sai kin je gidan Allah kuwa yadda gidan miji yake ba ta yake da gidanku ba ko ban za ki a tuga ki kwashe ki sa kan ki yadda kike so ba ki zama almaji a kina jiran a san maki ba ko ba ta ba ko ne ne mai majunan mu siya? a yi haƙuri ko kuma ba za ku yi haƙuri da halin mata inda dai annabi ya ce a tsarkaken kake ba ta iya miƙar da su haka annabi ya ce sai ka gama gwadarar ka ta kana ganin yau za ka burge ta kana shigowa ta gwale ka ba Allah ya yi maka imani ba ba sai ga an wanda ba a so ba ku daina tsiwa ku daina wanda ya ce yana son haɗe ya zama maka komai yawwa sai ka ji suna kira ni na lura yanzu ba ka sona na lura yanzu ba ka na to bai san ki bai kaunan ki an nana mashi ke ne kin banta cewa duk kan da yake so ko cikin karfe uku na dare ne zai iya cewa ya rabu da ke bai ce ba sai ke kike baki saboda tsiwa ha ba na lura yanzu ba ni ke gaban ka ba Kina baya ne duk kalmomi ne suke bari yan ƙananan kenan wancan ba za mu iya bari ba amma dai ku daina tunda mun faɗi saga'ir to ita ne mulka ba'ira Allah ya tsawake Allah ya fishe Allah ka yaje mana ya Allah ka mana jagoranci a dukkan al'amuran kurkuren ka yaje mana ka ya Allah zai zama damuwa a gare mu Allah yaye mana zai zama mana bakin ciki Allah ka ta haɗa mu da Allah ka haɗa mu da nasara muke ka kaune rubar da kina di inda ka sadu ba ya ga komai a yau ya san harshen mutum ya fa'ali limayi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen ka yafe wa malaman mu ka ki ɗan uwan Allah ka kyautata rayuwar mu ka sanya ta riba ga makoma ya Allah ka sanya gogon mu tafiyar mu kyau har mu gamu da mahabbarka ya Allah muna roƙon ka dimma lafiya Allah ka ba shi lafiya ka sanya jarraba wata zanka fara ya Allah masu satan al'umma Allah ka shirye su ku daina waɗanda aka jarrabe su Allah ka kubutar da su mu kuma muna ka Allah ka ba mu tariya da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmi Allah muna ka wanda duk bai da niyyar dainawa Allah kai mana magani shi ke shi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام عاجلين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله